الحمد لله الذي كان بإباده خبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تجيد الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دبقي قوات الربيع الأول hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1441 wanda shi ya daidai da 24 ga watan 11 shekara 2019 a wannan masallaci na matasa inda muke gabatar da littafi na babban malamin al-Imam An-Nawawi Allah ya bi kansa wato Riyadus Salihina mun tsaya babi na 59 za mu tashi babi na 60 daidai malam ce babu babul karami wal judi babin da ke magana akan karamci da kuma kyauta wal infaq da kuma ciyarwa fi wujuhil khairi a cikin fuskoki na alheri tiqatan billahi ta'ala saboda amincewa abin da ke wajen Allah subhanahu ta'ala na sakamako da haka malamai suke cewa ilam ka sani ayyuhal akh almuhim ya kai dan uwa masoyi lazilta ba za ka gushe ba mausulan kana mai saduwa bima tuhibbu da abin da kake so cewa annal karama idan an ce alkaramu ismun jami'un li abwabil birr wal suna ne wanda ya yi tattaro duk wata ƙofa ta alheri da kyautatawa wa huwa anwa shi kuma alkaramu karamci nau'i nau'i ne daga ciki akwai karamal bazil kyau karamci wajen bayarwa Haisu, tabdul mayin bagi min almali fiha idan kana bada kuɗi ta inda ya dace ka bayar da kuɗin to kana da karamci da haka za mu ga Allah ya ce wa atal mala ala hubbihi mutum ya ɗauki kuɗin shi ya bayar yana son kuɗin sannan ya ce lanta na lan tun birra hatta min matu hibbu. da yan yambagi wannan ya kamata wa min ha yana daga ciki akwai karamun nafsi karamcin rai amma fi aidin nasi dangane da kamewa ka haƙura da abin da ke hannun mutane don ka tsira da mutuncinka wannan karamci ne sannan yana daga ciki wallazi bagi alal muslim abin da ya zama wajibi ga kowane musulmi an yi jibar da'iyar karam duk kuma wani mai kira zuwa ga karamci to ka karɓa kiransa da haka bai ya zo da alkhair sai ya yada alheri da haka malamai suke cewa a duk mutumin da bai mallaki dukiya ba wacce zai iya ɗauka ya bayar a matsayin babi na karamci to fa alaihi aljuda bil mawtu to ba za ka rasa wani abu wanda Allah ya yi maka na dan adam wanda za ka iya yin kuma kyauta da shi wajen karamci an fahimta sannan lokacin da za ka yi wa mutane karamci ka yi musu kana mai amincewa da abin da Allah ya alkawari cewa lallai zai baka sakamako kuma saboda shi kake domin akwai wani karin magana da larabawa suke yi cewa ke sharra man ahsanta ilaihi ka ji tsoron sharrin mutumin da kai masa ihsani duk lokacin da kawa mutane abu kana jiran sakamako daga gurin su to kana da matsala an gane to don haka wannan yana daga ciki al'imam ibn al-qayyim ya hararo a cikin littafin shi madarijis saliki na baina manazil iyaka na abudu wa iyaka na sa'in anwa'u na albirdu wal karam da kuma aljud har wajen maratibu guda goma na farko yake cewa akwai aljudu bin nafsi ya zamanto kana iya yin kyauta da ranka saboda kare mutuncin wani ya ce wa huwa a alama ratibihi duk wata ƙololuwa da ka sani da ɗan adam zai iya yin kyauta da wani abu to ba ta kai a ce kai kyauta da ranka ba saboda ran wani ya tsira ko saboda mutuncin wani ya tsira ya ce kama ya ƙoli sha'iru kamar yadda mawaƙi yake cewa ya judu bin nafsi izdan albakhilu biha wal judu bin nafsi aka ya ce ya judu bin nafsi mutum idan yana da karamci yakan iya kyauta da ransa idan danna albakhilu biha lokacin da marowaci ruwa da ita ya ce wal judu bin nafsi mutum ya kyauta da ransa shine aƙasa gayatar juri ita ce wato kyautar da ta kai ƙololuwa ga baki ɗaya. sannan na biyu yake cewa akwai aljudu bin riyasa kyauta ta hanyar matsayi da shugabanci wa huwa sani maratibul jud shine matsayi na biyu wajen kyauta fa yahmilul jawda ko fa alamti jawada juduhu ala riyasatihi mutumin da yake wato yana da karamci wato juduhu kyautarsa takan ɗauke shi zuwa ga kyauta ta yadda wani lokaci don ya kyautata wa mutane yana da matsayi babba yakan ajiye kanshi ya nuna cewa shi ba komai ba ne waljudu biha fi qada'i hajatil multamisi da yin kyauta da wannan matsayin nashi wajen ƙoƙarin ya ya biya bukatun mutane sannan yace mataki na uku akwai aljudu bi rahatihi wa rafahatihi abin da ya kamata lokacin da ya kamata kai amfani da shi don ka huta sai kai kyauta da wannan lokacin ya ce fa ya judu biha ta'aban wa kaddan fi maslahati ghairi lokacin da ya kamata ka huta wani lokaci sai ka haƙura ka sadaukar da shi ka haƙura da hutun don maslahar wasu wannan nau'i ne na aljudu da kuma karamci Wa ومن هذا جود الإنسان بنومه ولذته لمسامره وللوكسي باقو يزو قرنك كان جنبتي كاغذي ka sadaukar da lokacinka wajen tattaunawa da shi ka haƙura da baccinka ɗebe masa kewa wannan yana daga cikin nau'i na aljuhu. har ya kawo cewa mutayyamun da 'Lauƙa law sa sa'iluhu habli jami'a kara a aina kalam yani yake cewa mutayyam bin nada law qala sa'iluhu da mai tambaya zai ce masa abli jami'a kara ka lam yani da zai ce ka bani lokacin ka gabaki ɗaya da kake jin bacci ka fasa bacci zai hakura ba zai baccin ba sannan ya kawo mataki na hudu akwai aljudu bil ilmi kyauta ta hanyar ilimin wa bazlihi da kuma yada ilimin da karantar da shi wa huwa min a'la maratibil judi yana daga cikin wato mataki na ƙololuwa wajen kyauta wal judu bihi afdalu min judu bil mali da ka kyauta ta ilimi inda mutane sun gane addini sun san Allah ba za ka taɓa haɗa ta ba da kyautar kuɗi amma matsalar mutane abinda Allah ya ce inna haƙula yuhibbuna ajila wayannan mutanen suna son magaggauciya ne wata zaruna wara'ahum yawman saqila suna bari a gaban su bayan ga wani wuni wanda yake zuwa inji Allah subhanahu wata'ala dan nan ba karatu ake yi ma to yanzu yau yadda na zo karatun nan yanzu ba a sani ba a shi a kowane buhun kuɗi a nan ana gama karatu sai in ce a buɗe kofan a rufe kofan nan duk wanda ya zo karatun nan in ce a ɗauko bandar na ɗan dubu ɗaya a bashi sati mai zuwa ya kake ganin masallacin da zai zama sai dai karatun a waje ko kun fahimci yadda matsala take to shine babban matsala da haka na daga cikin dalilan da ya sa kuka ga mala'ika jibrilu ya fi mala'ika ilo matsayi a wajen Allah da abin da ya shafi saukar da ruwa daga sama da fitar da tsirrai wanda yake da alaƙa da arzikin da ɗan adam zai ci mala'ika mika'ilu ke kula da shi amma abin da ya shafi saukar da wahayi daga sama mala'ika jibrilu shi yake kula da shi istifaƙan kuma an yadda cewa mala'ika jibrilu ya fi mika'ilu daraja don me shi mala'ika mika'il yana kula da abin da yake da alaka da abin da zai gina gangar jikin ɗan adam shi kuma jibrilu yana da alaka da abin da zai gina ruhin ɗan adam da haka za mu ga Allah ta'ala ya dinga kiran wahayi a ƙur'ani yana ce masa rai a lahi zai ce fala tasta'jiluhu subhanahu wa ta'ala amma na zai ce mala'ika mala'ikata bin ruhi mala'iku suna saukawa da ruhi Shi ne wahayi saboda sai da ne ɗan adam yake rayuwa ta haƙiƙa wacce Allah ke so a rayu a doron ƙasa Allah ya faɗa yace rafi'ud ta zul arshi sai yace yulƙin ruha min amrihi ala man ibadi min ibadihi da yau, Matala. Allah shi yake saukar da rai da haka shi yasa kuka ga a muƙabilin ran da mala'ika jibrilu ke zuwa ya sako da shi shi ma Allah ya kira shi yace masa ruhu نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون bilisanin المنذرين بلسان عربي مبين amma tare da cewa kyauta ta almalu ba ta kai ƙimar kyautar kuɗi ba amma mutane sun fi ƙimanta kyauta ta kuɗi sama da kyauta ta ta ilimi sau da harkar ilimin nan in ka zo nan ka yi karatu sai dai ka jira sakamakon a wajen Allah shi kuma dama ƙur'ani kana fara karantawa ayyun farko a bakara da Allah ya ce alif lam sai ce zalikal kitabu la rayba fi hudan sai ce allazina yu'minuna bil ghaibi wanda suka yi imani da ghaibi lahiran nan duk cikin mu nan wajen ba wanda ya je ganta Allah faɗa ya cewa akwai ta kuma muka yadda akwai ta yanzu aikin ka ne zai gasgata cewa akwai ta ko babu ita ba wai ka faɗi cewa ka yi imani da lahira ba a'a aikinka ne zai gaskata cewa akwai ta ko babu ita an gane saboda haka masu karatu kuma suna iya ƙoƙarinsu wajen karantar da mutane da haka yadda masu karatu suke iya ƙoƙarinsu gurin karantar da mutane da masu kuɗi haka suke fito da kuɗinsu to da an zauna lafiya an gani wani ma ba zai buga ma ba sai karfe uku na dare lokacin shi bai komai sai ya ce ya tuna yana da wata fatawa ne yana da wata fatawa ne ya tuna to da haka sai ga shi tun da yana da lokaci ba abin da yake bari ya bugu ma waya karfe uku na dare wani ma zai ganka akan abin hawa bai san ina za ka ba bai san mai uzuranka ba haka zai ce ka tsaya sai ka tsaya ya ce maka yana da wata yan fatawa ne kuma kai haƙuri ka saurare shi eh? kaga ya baka mai kuɗi ba ka yi saka je gidan shi ba in ba shi ga ce kawo in ba haka ba ya kawo wani buzu ya ajiye a kofar gidan da bulala mai baki biyu ya kawo wani katon kare ya ajiye kaga karen shi kan shi ya yi shubuhu zaki zaki wakwa akwai kannukan da za ka ga ya yi shubuhu zaki zaki billahi in aka ce ka tafi kaɗi tafiya a sako karen ya gama cinya sai da kanka za ka yi makanka ƙiyamar laila ka haɗa hadda tana hana kai gaba eh? to da haka sai yake cewa li'annal ilma ashrafa min al-mali domin ilimi kowa ya san darajarsa da matsayinsa ta fita dukiya sai dai kawai idan masu karatun ne suka wulaƙanta kansu suka rena abin da ke wajensu suka zama ba su da kima to daga nan kuma sai a samu matsala malam abubakar mai ke faruwa ne na ga rikon kamar tana so ta ɗauke ne eh a to ana ga kamar ya ci gaba ko da haka sai ya ce wa fin nasi wan nasu fil juri ala maratibi mutafawitatin mutane a wajen kyauta ta ilimi matsayinsu wani ya fi wani ya ce wa ƙarta da hikimatun wa taƙdiruhu an nafizu kuma hikiman Allah wacce Allah ya zartar da ita ta riga ta hukuntu Allah yanfa bihi bakhirin abadan duk mutumin da ya karatu ya zama yana da ruwa gurin karantar da mutane wallahi Allah ba zai samu karatun albarka ba shi yasa za ku ga Abu Ishaq al-Ilbiri lokacin da ya zo yana mu Abubakar wancan nasiha yace Ababakar da autuka a ajabta ila ma fi hadduka in aqalta ila ilmin takunu bihi imaman muta'an in haita wa in amarta da haka sai yake ce masa wato ila ilmin takunu bihi imaman muta'an in haita wa in amarta har yaje inda yake ce masa ilimi da kake gani huwa wato wa kanzun la takafa alaihi lisan taska ce da baka min tsoron barawo zai zai dauka khafiful hamli yana da saukin dauka yujadu haythu kunta duk inda ka tafi za a same ka da shi sai ya ce yazidu bi al infaq idan kana yawan karantar da shi ya karu wa yanqusu in bihi kam fashadatta in kuma kai karatu ka daina karantar da shi ya gudu shi yasa hanya daga cikin hanyoyi ɗalibi da ya karanta littafi a wajen malami daga bango zuwa bango ya gane littafin sai ya ƙoƙari ya nemi wasu ɗalibai ya sa musu littafin ya karantar da su albarkar karantarwar za ka ga Allah ya sa shi kuma ba zai manta karatun da yi ba amma da ka yi karatu ka je ka jirgin littafin billahi lazi wata ran sai ka ɗauko littafin kana so kai nazari yana baka tsoro saboda ya gudu wannan hikiman Allah ne an gane shi yake cewa wa min aljudi an tabzula liman yas'alu an yas'aluka anhu yana daga cikin kyauta shine ka bayar da ilimin ga wanda ya tambaye ka ya ce bal ta tsuruhu alaihi tsara kai ka ko masa matsala ta ilimin jehowa wa anna sa'ila idan sa'alaka an matsalatin ya ce mai tambaya in yi tambaye ka wata matsala ya ce istaqsaita laha jawabaha jawaban shafiya ya ce akwai lokacin da yanka ga maslaha abin ma da bai tambaye ka ba dole ka buɗa masa kai masa bayani don gamsar da shi la ya kuna ka lahu bi qadri ma tadfa'u bihi darura kada ya zamanto baka amsa gurgurdan bashi amsa gwargwadon abin da zai kuɗi da durar da ya tambaya kama kana duhun kamar yadda sashen suke yi tubu fi jawabin fuki ya zai sa a rubuta wajen jawabin amsa kawai an gani akaramaka Allah mai zaka ce kanka da ya halatta zai ce kawai na'am in ya halatta ba ƙarin bayani kar makallawa mai zaka ce kanka da ya haramta zai ce kawai ya haramta kawai ba ƙarin bayani in maslaha ce ke hukunta haka watakila matsayin karatun mutane har ya kawo misali ya ce shekul islam bin taimiyya za a zo a yi masa tambaya akan matsala amma wallahi idan ya tashi wannan matsalar duka ara'u na mazahibu guda hudu malikiya shafi'iya hambaliya hanafiya sai ya bujiro da ara'u ɗinsu sannan ya faɗa maka ga ƙaunin radihi sannan ya faɗa maka ya ce bayan kuma ƙaunin radihi a ciki akwai fihi masail almasalatul ula kaza a ciki akwai matsala kaza ibn qayyim ce sai kaga ɗalibi ya tashi wayannan masail ɗin da ibn taymiya ya fitar masa da su wajen bashi amsa har ma sai sun fi burge shi sama da matsalar farko da ɗalibin ya zo ya masa tambaya wannan kuma kaga ba zai yi ba idan babu tausi'i da ittila'i gidan ilimi shi sa littattafan ibnu tamiya suke da wahalar karatu ba kowa ke iya karanta da matsala ce yana cikin karatu saboda karatun ne akwai shi an gani akwai shi idan da a ce ibnu tamiya yana wannan zamanin karayu da shi na rantse da Allah duk mutumin da bai jin tsoron Allah sai ya masa hasada da mutumin da bai wuce shekara 20 bai fara zaunawa yana tafsiri a ce kuma majalisin da yake zauna yayi tafsiri manyan malamai ne na gani na faɗa a ji suke zauna gurin suna suna sauraron tafsiri akai ka san malam ya kai malam da ya tafi misra ya je ya samu ana tuciya da nahau ɗaliban da suka san alkitabu nasibu wani mujalladi hudu ne ibnu taymiya ɗaukar littafin ya haddace shi daga bango zuwa bango ba ana ta rigima kan nahawu ba kuma in aka ce sibo ya ce a cikin alkitabu magana ta ƙare to littafin mujalladi hudu ne ɗaukar littafin ya haddace littafin daga bango zuwa bango shi yasa da suka tattauna da abul hayyan mai littafin albaharul muhit wanda ya rubuta mujalladi goma akan tafsiri idan ibnu taymiya yace ce masa kaza sai ya bujuro sai ya masa qala wani fil kitab wani ya faɗa a cikin littafi sai yace ce masa yaushe wani ya zama annabin nahawun da maganarsa za ta zama hujja a kaina yace ce to bari faɗa maka shi kanshi wani da kake ta sai kamun ilzami da shi a littafin nasa alkitabu ya yi kusakure sama da waje tamanin da wani abu kai baka san ya yi shi ma bai san ya yi kusakuren ba an fahimta shi yasa in ya fara karatu sai ya tafi da kai wata matsala sai ya sake shiga da kai wata matsala sai ya tafi can sannan sai ya sake dawowa kan abin da yake magana shi yasa ko ga littafin shi da yana ma ibn mutahhir hilladdi mujalladi takwas ya rubuta min hadis sunnatin nabawiyya fi naqd kalami shi aw laqadariya wannan malamin abdullahi al-gunayman da yazo ya karanta littafin daga bango zuwa bango wallahi duk gabaki ɗaya abin da yake da alaƙa da raddi ga shi a mujalladi ɗaya ne sai ya cire shi sai ya muktasar nan min hajji sunna duk waɗannan kai wata matsala ce za ta bujuro sai a ajiye wannan sai a shiga wata matsala sai an tafi sannan sai a ƙara dawowa haka yake sau da haka waɗanda suka san shi a zamanin shi sun sani cewa kowace mazhaba kake mazhabar shafi'iyya malikiyya hambaliya hanafiya idan ka zo gaban shi ka zauna in ya ɗakko masail na wannan mazhabar yana tattaunawa kai da kake da intimami zuwa ga mazhabar sai ka yadda cewa baka san mazhabar ba in dai a gaban shi an gane to shine yake faɗa yake ta bada misali irin yadda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake sannan akwai mataki na biyar shine aljudu bin nafi bil jahi yin kyauta don amfanin mutane da matsayi ka shafa'atu wal mashi ma'ar rajul ila zai sultani kaman ceto idan an ce neman ceto wane yana neman wani abu kuma ya cancanta ya samu abin amma shi ba shi da hanyar da zai iya zuwa a yi masa abin kamar halin da muke ciki a Najeriya. Ko kuwa, kai an san ka, an san matsayinka, to wannan ya halatta, an gane, ka tashi Wani hawi zalika kai amfani da matsayinka ka je ka nemo mu wasu abin da su ba za su iya zuwa su je su nemo ba ya halatta an gani. domin yanzu akwai mutanen da za ka ga cewa ba za su iya ɗaukar kuɗi su baka ba amma idan abin ka ya taso irin wannan suna da hanyar da za su je su nemo alfarma a yi maka to yin amfani da matsayin irin wannan ana ce masa aljudu bin naf'i bil jahi amma yanzu su mutane kamar yadda na sha faɗa munana zato ya fi yawa a cikin musamman da kyakkyawan zato eh? Yanzu mala usman ya sani a ƙarƙashin mu asasa mu akwai wasu bayan Allah yanzu da suke neman masu aiki a wata ma'aikata an gane kuma a cikin dukkan wayannan da za mu je mu nemo ba wanda yake da alaƙa da ni wani ɗan uwana ne mutane ne daban-daban kuma mun san sun cancanta a je a nemo musu don shi ne iya abin da za mu musu don ba za mu iya ɗaukar kuɗi mu ba su ba amma yanzu yau inda wani zai ganka akan a can ka je ma'aikatarwa ne ya ganka a ma'aikatarwa ne bai maka kyakkyawan zaton watakila maslahar addini ko ta al'umma ka ta kai ka abin da kawai zai ɗauka cewa shikenan malamai sun lalace ko kwa haka ake kuma inda shi matsalar ta shafa aka je nemo masa shafa'a to zai da cewa ya cancanta a nemo masa amma tun da ba shi ta shafa ma kun fahimci yadda mutane suke da wannan shi ne to da haka yin wannan ya halatta yin amfani da wani matsayi da kake da shi zuwa ga wani shugaba ko zuwa ga inda ya dace ka nemo ma wasu mutane wani abu wanda su ba su da hanyar da za su je su nemi wannan abu Shi ne yake faɗa wa zalika zakatul jahil to idan Allah ya maka matsayi yanzu kuɗi idan shekara ta zagayo ba suna da zakka ba to wannan shine zakkan matsayi yanzu ɗaya daga cikin waɗannan bayan Allah na Kano eh ai kaga ana ba da labari ba a san abubuwan da yawa mutane ba sai da ya mutu tsaraki hashin din nan wajen samu wa da mutane aikin an gane to saboda haka ko kai dan uwa ne mai karantar da addini in an san ka ya kamata kai amfani da wannan daman a samu wani kammiya da adadi na na mutane wanda za a samu ka taimake su ta hannunka sun samu wani abu wanda za su yi musamman halin da ake ciki yanzu a Najeriya ana nuna wa ana kawai magana ce ta waka sani wa ya sanka wa kake da alaka da shi wa yake da alaka da kai ko kuwa ka gani eh, sai yake cewa wa zalika zakatul jahi al-mutalabu biha abdu wannan ita ce Zakata ta matsayi da ake neman bawa da ita kama annat Alima. kamar yadda yake karanta wa bazlul ilmi da karantar da ilimi zakatuhu shine matsayin sa ko shine zakarsa to duk wani mutum da Allah ya yi masa matsayi bai yi amfani da matsayin ba wajen ya je karɓo wasu mutane wani abu na haƙƙinsu wanda su ba za su iya zuwa ba wallahi bai fitar da zakan matsayin da Allah ya tsora masa kuma sai ya biya kamar yadda ka san in Allah ya yi maka baka karatu kake karantarwa aka tafi lahira akwai rigima ko babu akwai in Allah ya yi maka matsayi ka fi kowa ne kai ma ba jarrabawa ba ce yasa ya dauki wani matsayi ya maka ai jarrabawa ce ai waj'alna ba'dakum li ba'din fitnatan sannan ya kawo cewa akwai na shida akwai aljudu bi naf'il badni wato yin amfani kyauta da yin amfani na jiki a lakhtilafi anwa'ihi akan nau'i nau'i na jiki din ya kawo hadisin cewa wa addinin da annabi yake ta yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaka. yakan waye gari akan wato ɗaya daga cikin kowanne daga cikin ku akwai sadaka gabar kowanne daga cikin ku akwai sadaka ya kawo cewa kowanne rana idan ta fito akwai sadaka ko daidaitawa tsakanin mutane guda biyu mai sadaka ka taimaka ma mutum akan abun hawan shi ka miƙa masa abu shi ma mai sadaka da haka kalma mai daɗi sadaka takun da mutum zai yi zuwa masallaci sadaka sannan gusar da abin da zai cutar da mutane daga kan hanya shi ma sadaka sannan ya kawo na shida akwai aljudu bil irdi yin kyauta da mutunci an fahimta ai wa hadal al min salamati sadri mutuncinka a taba kace kayi hakuri shi yasa ibnu taymiya kafin ya rasu sai da ya faɗi irin wannan kalmar cewa inni ahalaltu li kulli muslimin azani yace na yafe ma duk wani musulmi da ya cutar da ni matukar mutum ba makiyin Allah da annabi bane kuma an cutar da shi din an gani kamar yadda abu damam yake faɗa idan zai fita ya ce Allah ka sani ba ni da kuɗi ba ni da kaza ba ni da kaza amma ina shilanta cewa duk wani mutum da ya keta mutunci na yi min kaza yi min kaza na yafe masa wa rahatul qalbi wa takhallus min ma'adatil khalqi bima fihi da kubuta da yadda mutum zai ainihin wato gaba da halittu a cikin sa to wannan kuma yana da wahala da ku wanda in an mai abu zai ci ya rantsi da Allah in sama da ƙasa za ta haɗu ba zai yafe ba an gane akwai wata rana ana faɗa wani aka ce dan Allah ya haƙuri aka tare shi wallahi in sama da ƙasa za ta haɗu wallahi ba zai haƙura ba ana cikin ba kawai sai ga mota 'yan sanda ta faka to da shi dai wanda ake faɗan da shi da wanda ke ta in sama da ƙasa za haɗu kowanne ba a sani ba wakin saman layi ta kai ko ƙasar layi ta kai amma da ana cewa wani dan Allah kai haƙuri yana wallahi in in sama da ƙasa za ta haɗu ba zai haɗu ba sana akwai na takwas aljudu bis sabari yin kyauta da hakuri wal ihtimal da ɗauke abubuwa marasa daɗi wal igda da rinsa ido wa hadhihi martabatun sharifa min maratib min maratibi wannan yana daga cikin martabobi masu daraja na ɗaya daga cikin martabobi na aljudu wa hiya anfa'u li sahibiha Aljudu aljud mali ya fi amfani ga ma'abucinta sama da kyauta da dukiya wa a'azzu lahu wa ansaru wa amlaku na nafsihi wa ashrafu laha wa la yaqdiru alaiha illa nufus al-kubara ba wanda ke da ikon yin wannan sai rayukan da suke manya ne fa min alaihi al-jud bimalihi fa alaihi bi hadha in mutum ya zamanto ba za ka iya yin kyauta da dukiyarka ba to ka zamanto za ka iya kyauta da wannan kana yin haƙuri idan mutane suka yi maka abu ka rantsa ido da makamantansu da haka fa innahu yajtani samarata awaqibil hamd fid dunya wal akhirah da wannan ne mutum yake tsinkar abubuwa na amfani duniya da lahira dan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a wani hadisi ya ce yana daga cikin abin da ke sa Allah ya daga matsayin bawa a yi maka abin da kana da iko ka ɗauki mataki a kansa amma kai haƙuri ka da kai ka ƙyale mu an gani sannan akwai na tara ya ce aljudu bil Walbishiri wal wal yin kyauta da kyawawan ɗabi'u da sakin fuska ya ce wa huwa fawqal judu bis yana gaba da wancan akwai wanda zai iya maka haƙuri amma ba zai iya maka sakin fuska ba shi kuma ba haushe cewa ya shimfiɗa fuska ta fi shimfiɗa ba Wani ihtimal wani afu da ɗauke abu mara daɗi da kau da kai wa huwa allazi balaga sahibahu darajata sa'im qa'im to irin wannan mutum ya maka abu na damuwa ka kau da kai kuma ko a fuskar ka bai ganin alamar cewa ka damu wannan shine wanda yake kai mutum matsayi na daidai yake da wanda yake kwana yana yin sallah da wanda yake wuni yana yin azumi huwa asqalu ma yudau fil mizan yana daga cikin abin mafi abubuwan da suke sa ma'aunin dan adam ya nauyi gobe alkiyama manzon Allah sallallahu alaihi ya faɗa mun karanto a baya cewa la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an walau an talqa akaka wajhuka munbasitun ilayhi ko da za ka haɗu da ɗan uwanka kana mai shimfiɗa masa fuska ne to kaskare na wannan a matsayin abu mai kyau don haka sannan ya kawo na goma shine haƙuri da abin da ke hannun mutane ta yadda Allah ya yi wa mutane ni'ima amma kwata-kwata kai ba ka leƙen docewa dole abin da ke hannunsu kai ma sai ka samu irin wannan to wannan yana daga cikin nau'i na zubi da haka Allah maɗaukakin sarki ya ce mu tafi littafi ƙalallahu ta'ala Allah ya ce wa ma anfaqtum min shay'in duk abin da kuka ciyar na wani abu fa huwa yukhlifuhu to Allah subhanahu wata'ala sai ya ninninka kashi. an gani Daga gaske Allah ne ya faɗa kuma wallahi sallahi, ka jira jin tsoron talauci idan Allah subhanahu wata'ala ya buɗa maka to ka yi ƙoƙari ka dinga samun wanda bai kai ka ba a rayuwa ka ɗara shi kai ka ɗan dinga tsungula mai abin da ka samu sai kaga Allah yana buɗa masa an fahimta tunda Allah ne ya ce wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu Allah sai ya ninninka shi ninninkawar tun daga gidan duniya kafin a je ina gidan lahira sai ya ninninka shi wa qala ta'ala Allah ya ƙara cewa ma tunfiqu min khairin duk abin da kuka ciyar na alheri to fa li anfusikum kanku kukawa ko kuwa ka tara kuɗin ka gani kakkai ka bari ran da ka mutu a tattara su a ji a rufe ka da zuwa kabari ka taba ganin wani mutum da ya tara kuɗi aka ja ka kai shi kabari yanzu wayannan yara na yanzu da zaka ka tara kuɗi ɗanka ya zo wucewa ka ji gayu ‘yan uwanshi suna alakai giwa yana mutu nama ma'ana kai uban Allah ya sa ka kwanta ka faɗi zai hau kan kaya eh? alakai giwa yana mutu nama wannan yaron shi kake tsammanin kai baka tashi ka gina lahirarka ba eh? nawa ne suka gina ba su zauna ba eh? nawa ne ai ba su da suna da yawa sai ka kira mutum kai masa bayani ga matsaloli na addini yana ce maka na? eh yana jinka in an gama zai ce maka to kenan. sai an jama shi yasa kwanan nan na fitar da sanarwa na ce kada wanda kuma ina ƙara faɗa yanzu in dai baka cikin waɗanda suke ba abinda muke na addini gudunmawa to kakka ga wata matsala ka je ka ɗauko hotonta ko bidiyon ta ka turo mu sau da lisanin hali na mutane yadda ka san kamar mu kaɗai Allah zai tambaya kan matsalar addini kuma nan wajen na rantsi da Allah kowa sai Allah ya tambaye shi sau da haka in matsala ta taso wanda suke turo mana matsalar ya fi waɗanda suke ba mu min gudunmawa kuna wa? to da haka wa ma in illa ga a hilla kada ku kuskura ku ciyar sai dan ku ga fuskar Allah gobe alƙiyama. wa ma fi min khairi, duk abin da kuka ciyar na alheri yuwaffa ilaikum za a cika muku sakamakonsa. wa amtum la tuzlamun Allah subhanahu wata'ala ce babu yadda za a yi a zalunce ku sannan Allah ya ƙara cewa matun tunfiqu min khairin yuwaffa ilaykum wa antum la tuzlamun wato duk abin da kuka ciyar wa ma wa qala ta'ala Allah ya ƙara cewa matun tunfiqu min khairin duk abin da kuka ciyar na alheri to fa inna Allah bihi alim to Allah yana sana da wannan abu ko kuwa fa inna Allah bihi alim haka duk wanda ya rike kaya ya ki ciyarwa shi ma fa inna Allah bihi alim Allah yana sane da kowa mutane an tara kuɗi wani talaucin da gangan mutum yana da halin da zai taimaki mutane sai ya ƙi an fahimta Allah ya sa mu dace don haka وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي كتوى لا حسد إلا في اثنتين دهك نن لا حسد دمعنا وتؤلجبتة bai kamata mutum ya kwaɗayi ba akan abin da ke hannun wani na ni'ima sai akan abu guda biyu da haka a nan wajen in an ci algibtatu wahiya tamanni mar'u an kuna lahu misla hadihin ni'ima ne mutum ya zamanto yana gurin abin da wani Allah ya masa ni'ima shi ma Allah yi masa wannan ma a baƙa'i hali sahibiha tare da kana fatan shi kuma wancan tashi wacce Allah ya yi mata Allah ya tsare masa ita an gane wani ya samu kuɗi kana so Allah ya baka irin kuɗin shi shi kuma nashi kuɗin Allah ya tsare masa wannan shine mai algibda amma hassada shine kai gurin ni'imar da Allah ya yi ma wani ko dai ya rasa kai ka samu ko kuma ku rasa ga baki ɗaya wannan Allah ya kiyaye abun bakin ciki abin da yake da ban tsoro kamar yadda al'allama usaimin ya faɗa kuma shehu abdullahi gwanda ya irin wannan mafatanciyar maganar nan kun san abin da zai ta muku da hankali wallahi hasadar da ke cikin ɗaliban karatu duka kowane ɓangare na masu neman duniya idan ka je ba za ka samu wannan hasada a cikinsu ba shi ne abin da yake da tashin hankali yanzu yan siyasa ba kun sa kai hasada tsakaninsu ba yan kasuwa ba akwai ba ma'aikatan gwamnati ba akwai ba to duk wani kategori wani ismi da za ka ɗauko a duniya wanda yake akwai hassada tsakaninsu to hassadar da ke tsakanin ɗaliban ilimi ba ta kai hassadar da ke cikin 'yan siyasa ba shi ne abin da yake da ban mamaki inda kake tsammanin nan za ka samu Allah wanda zai karantar da kai yiwuwar abu ko rashin shi da gawa daga Allah ne amma sai ga shi ko mutum ya samu jaraba ya yi ya faɗi wallahi kaɗan ne wanda za ka same su suna kwana zuciyar su lafiya lau ba sa kwana da wani sai dai wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare Allah kuma ya tsare mu daga ainihin wato hasada da haka sai yake cewa rajulun ataahu Allahu malam mutumin da Allah ya bashi kuɗi da haka fasallatahu ala halakatihi sai dinga amfani da kuɗin yana siyar da shi fil haqqi ta hanyar gaskiya da haka fa sallatahu shine makkanahu Allah min infaqihi fi wujuhil khair Allah ya bashi dama wajen kashe kuɗin ta hanyar da ya dace ta fuskar alheri ala halakatihi kuma shine wujuhu infaqihi ta fuskokin ciyar da kuɗaɗen da haka fil haqqi shine fi anwa'il birr wa nawahil khair a cikin nau'i na alheri wa rajulun atahu Allahu hikima da mutumin da Allah ya bashi hikima dan haka hikima shine wadu kulli shay'in fi mawdu'ihi sanya kowane abu inda ya dace a sanya shi da haka zamu ga daga cikin sunayen Allah akwai al-hakim a daidai lokacin shi yake hukunci shi yasa yace wallahu ya ya hukumu la mu'aqqiba li hukmi shi kadai ke hukunci kuma ba wanda ya isa ya biyo Allah ya ce da ka hukunta kaza dan me yasa kai haka babu wa huwa sari'ul hisab sannan a daidai lokaci ɗaya bayan shine mai hukunci sannan shine mai hukuncin da duk abin da kaga ya ɗora shi haka ya kamata a ɗora shi saboda yana da alhujjatul baliga sannan yana da alhikimatu tamma hikima ta takiya yana da hujja kuma wadda ta kai makura hikimatun baliga to shi yasa saboda yana da alhujjatul baliga yana da alhikimatu tamma sai ce la yasalu amma yafalu kada wanda ya tambaya Allah in ya abu me yasa kai kaza yace a'a Karkai. kai amma su mutane duk wanda ya abu sai an tambaye shi da haka yana daga cikin hikima shine Allah subhanahu wata'ala ya ba mutum ilimi da haka yace yu'til hikmata man yasha'u wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan kaseera wa ma yadhakkaru illa ulul albab hikma da haka sai yace fa huwa yaqdi biha da haka yana yin hukunci da ita wa yu'allimuha yana sanar da mutane wannan ilimi ko hikima da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanar da mutane hadisin nan yana nuna mana cewa hassada da muke ganinta al'amari ne wanda yake yana da hatsari ƙwarar gasken gaske sannan ya waje ba kowane mutum ya yi ƙoƙari ya nisance ta kuma ya taka tsantsan da ita na sha faɗa ba a wannan mansibin ba a tafsirinmu na sakkwato da na zo inda Allah maɗaukakin sarki yake faɗa cewa wadda kasirun min ahlil kitabi law yurdunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim nayi dogon bayani akan abin da ya shafi al'amari na hasada dan adam da kake gani a rayuwarsa ba wanda ke iya makansa wani abu in ka ga mutum ya ceto wani mataki to Allah ne tsara zai zama haka kuna ganewa kuma abin ba shekaru ba ne ba ruwan Allah za ka iya fara abu kana da shekaru a kan shi wani ya taso shekarunsa bai kai naka ba kuma Allah ya masa fatahin sama da naka saboda kul innal fadlu bi yadillahi yutihi man sha'u. falala a hannun Allah take yana bayar da ita ga wanda ya ga dama wannan harkar mulki a harkar ilimi a kowace irin harka ta rayuwa ana samun haka to da ka yadda cewa Allah ne ya kassama haka ya raba haka sai ka zauna lafiya amma in ka ce nan mai yaushe ya taso shi ɗin banza ya ma isa to ka tattago aiki yawa ka tattago rigima Allah ya kiyaye da haka hadisi yana nuna mana hassada wacce take abin kwaɗayi shine gifta in ya kasance kana so Allah ya baka matsayi irin wani ne don kai amfani da shi ta hanyar da ya dace wannan ya halatta ba kana masa fatan alheri ba Allah ya sa shi ya rasa kai ka samu an gane sannan hadisi yana zaburan yana nuna mana cewa alhassu zaburarwa alat akan rige amma fa a wajen aikin alheri dan nan ne Allah ya ce wa fi zalika faliyatana fasil mutanafisu masu tsiri ya kamata su tashi su tsiri da haka sannan hadisi yana nuna mana ni'ima ga baki ɗayanta daga wajen Allah take da haka ya waje ba duk mutumin da Allah ya yi masa wani abu idan karatu ne ka fara kana ɗalibi kaga wasu sun riga ka karatu amma Allah ya sa maka fahimtar karatu sama da su ba alfahari ya kamata kai ba gode ma Allah ya kamata kai akan ni'imar da ya maka Allah ka ji kan malamin mu malam sami naka ba dan ya mutu ba ya taba zuwa nan majalisin ko akwai wani bawan Allah yana zuwa gurin shi ya karatun risala idan aka yi karatun yau a maimaita in ya dawo gobe sai ce a maimaita mai wajen in aka maimaita kuma gobe in ya sake dawowa zai ce a maimaita mai wajen wata rana malam ya ce wa kai wani irin mutum ne ya ce wa malam o'o oh, oh. ya ce wallahi da dai za ka gane ka ci gaba da mun karatun nan haka da shi kenan ya ce kaga karatun nan ya ce wallahi ina yi ne ta abudan don in bauta ma Allah da shi in tafi lahira a haka ya ce amma wallahi ba gane wa nake ba ya ce kai kuma da kake gane ai ba wayanka bane ya ce tun kafin ka zo duniya nake karatu wallahi ya ce yana da 'ya'ya a cikin sa ko wanda sun haddace qur'ani sun kai matsayi kaza ma ni gashin an karanta hannan kaduna ya ta ya zo gaba mala bakar gumi ya karatu ba shi kenan ba kuna fahimta saboda haka in ɗalibi ya taso Allah ya sa masa fahimtar karatu yana ganewa to abin da ya kamata yi ƙoƙarin gode ma Allah akan ni'ima wannan bai kamata ya rike shi a matsayin zari'a ma da zai raina wasu ya wulakanta wasu an gani sau da haka sai kaga wani kawai da ya fahimci karatu wallahi rena kowa zai ko ya ce kawai ai ba wanda ya iya kowa jahili ne shi kaɗai ya karatu shi kaɗai ya san ya kamata Allah ya kiyaye an gani sannan hadisi yana nuna mana mustahabbanci wajen abin da ya shafi in faɗi da ciyar da dukiya ta ɓangaren da ya ainihin wato dace da makamantan wannan sannan hadisi yana nuna mana falalen ilimi da sanin hukunce-hukunce na addini da kuma karantar da mutane ɗin da kiransu zuwa ga ƙoƙarin su fahimci addinin Allah subhanahu wa ta'ala hadisi yana nuna mana haka wa anhu daga shi dai abdullahi ɗan mas'udu ƙala yake cewa annabi ya ce ayyukun malu warisihi waye a cikin ku dukiyar magadan shi a habbu ilaihi min malihi yafi santa sama da kudin shi qalu suka ce ya rasulullahi ma minna ahadu babu wani daga cikin mu illa maluhu ahabbu ilaihi fati ya fi san kudin shi an fahimta annabi ya ce a cikin ku wane ne wanda dukiyar magadan shi ta fi soyuwa sama da tashi nan galibi illa man rahima rabbu kowa ya fi son dukiyar magadan shi sama da dukiyar shi da bai suka ce ya rasulullah ai ba wani mutum a cikin mu face kowa ya fi son dukiyar shi sama da ta magadan shi qala sai annabi yace musu fa inna malahu ma taqaddama dukiyar ka shine abin da ka gabatar kai aiki da kanka wa mal warithihi ma akhara dukiyar da ka bari ba taka bace ta magada ce tsakaninku da Allah wanne muka fi so eh na ga yi tsoro tsoro ne fa haka bala ba a duhun ala ba a din wannan ya talawa muna ko eh ya ta sa a luna haka annabi ya faɗa haka take kamar yadda Allah ya ce wato hibbunal mala muna son kuɗi so na ƙarshe wannan kun ga ka'idan nan da annabi ya bayar da duk wanda Allah ya yi ma rufin asiri ba laifi ba ne don mun karanto a baya ka bar wani abu a gada ku to kar ya zama ne kuma target ɗinka a rayuwa eh yanzu ba mun karanto tarihin matan annabi a baya ba da annabi ya rasu dukiyar da ya bari nauna na aisha ta samu nawa hafsa ta samu nawa goma matan suka samu amma yanzu idan ana maganan alfahari da miji in yanzu matar annabi muhammad za ta minki yanzu wace ce first lady a najeriya ba matar shugaban kasa ba kuna ganin da matar annabi muhammad za ta minki matar shugaban kasa za ta minki ba za ta minki wallahi saboda ita ta san mijinta bai kai wancan ba kuna fahimta ashe matsalar da ba wai yana da alaƙa ba a mutum aka bar maka shi yasa nake faɗa ma galibin wanda Allah ya musu rufin asiri na ce ku yi ƙoƙari ‘ya'yanku ku ban musu tarbiyya ta kirki ku yadda Allah zai musu arziki ba za ku iya musu arziki ba kuma ka ɗauko masu kuɗi yanzu Ka so goma daga cikinsu idan na rantse maka da Allah ba zan yi kafara ba takwas daga cikinsu ko tara masu kuɗin wallahi ba iyayensu ba ne suka mutu suka bar kuɗin suka yi arziki da su Allah ne kawai ya ga dama ya musu arziki ba haka bane to an Allah ya yi maka kuɗi to kai ƙoƙari kawai kamar ya yanka tarbiyya ta kirki to shi dai sama in ka bar musu wani abu abin da ka bari sai musu amfani eh? a nan garin na san mutumin da ya mutu ya bar duk abin da ya kamata ya bari a cikin yayan da aka zo rabu akwai wanda in ya ɗauki gida ya siyar ya zo ya saka kuɗin a bayan mota in ya shiga gari sai kuɗin ya ƙare zai dawo eh aka gama siyar da abin da za a siyar har sai da ta kai gidanka kana zaune duk unguwa kowa ya san gidanka ne sai ka ga mutane da bakin gilashi da kwat a lauyoyi ne an zo ana zaga gidanka sai a ce ai wannan suna ganin yana daga cikin gidan babansu da aka bari saboda an sayar da abin da za a sayar yanzu gidanka ma in ba kai wasa barin to za a yi ma a siyar an fahimta to don haka haka annabi ya buga misali yanzu nan wajen da wani zai zo karatun nan da naira dubu ɗari sai a ce a taimaka <laughs> nawa zai bayar dubu na to <laughs> Allah ya kiyaye ya yi ƙoƙari cikin dubu ɗari ya ba da dubu biyar akwai ragowar nawa dubu casa'in da biyar Allah ya kiyaye yanzu wani yadda ake motul fuka wani ma kuna magana da shi zaka ja yi shuru sai ka taɓa shi na mai faru ka a shi ya gangara lahira ne motul fuka mutum ya je gida ya kwanta yana kwantawa sai ki tashi shikenan kuma ya koma da dubu casa'in da biyar yanzu dubu biyar ɗin da ya bayar a nan ita ce tashi ko dubu casa'in da biyar da ya koma da ita casa'in da biyar ta waye ta ga ce ba tashi ba ce shi ta annabi ya faɗa a nan ne ce ayyukum malu a ahabbu ilayhi min malihi waye a cikin ku ya fi son dukiyar magadan shi sama da tashi suka ce ya rasulullahi ma na ahadun illa maluhu habbu ilayhi ai kowa ya fi son kuɗin shi sama da ta magadan shi annabi ya ce musu fa inna malahu ma qaddama dukiyarka shine abin da kai ka gabatar na aiki da kanka wallahi lahiran nan ba ƙarya ce da gaske ne kakkai wadare kanka idan baka tashi ka gina ta da kanka ba kakka ɗauka cewa akwai wani da zai maka gininta kakka ɗauka eh? idan mata ne su a ƙa'idar mata yanzu kana faɗuwa ka mutu to yanzu farko tunanin take wani miji ne zai aure ka eh kwanan nan nake faɗa musu wasu daga cikin manya da nake magana da su nace mace mijin ce rasu cewa kafin ta gama idda wajen mutum goma kowa ya bugo ce yana son tana kokarin yi musu bayani tana fa idda neman mace a cikin idda haram ne amma su bai dame su ba da kawai kowa a ciki ya hango kaya saboda haka bai beso a riga shi hmm? ba shi bane yake cewa wasan yarat waladi afdal yakzuma huwa sara mali da hillam bila samani haka ake to dan haka sai annabi sallallahu alaihi wasallama yake buga wannan yake buga wannan misalin yace galibi haka mutane suke sun fi son dukiyar magadansu sama da ainihin wato Su da haka Allah maɗaukakin sarki ya ba da ikon a gyara eh, amma dai kan akwai rigima gaskiya an fahimta akwai matsala hadisi yana nuna mana cewa kwadaitarwa akan abin da zai yi mutum ya gabatar da shi na dukiyarsa wajen aikin alheri don ya amfana da shi a lahira wannan shi ne. kuma duk mutumin da Allah ya ba shi dama na sha faɗa nake cewa in kuka ga ana girmama mutane to ɗayan uku ne Allah ya musu a rayuwa ko ilimi ɗaya ko dukiya ko shugabanci duk wanda ba cikin wannan ɓangaren yake ba to za ku ga taba'un ne ga waɗannan da zaran Allah ya baka kuɗi ya baka ilimi ya baka shugabanci ai ba ka fi kowa bane ai jarrabawa ce Allah ya maka ai ka ki amfani da ita aka tafi lahira wallahi sai ka gane kuranka wallahi sai ka gane kuranka saboda haka hadisi yana nuna mana duk abin da wato mai gado yake barin shi to yakan koma ya zamanto mulki ne ga wanda zai yi gada shi yasa ko ga Allah ya ce aminu billahi wa rasulihi wa amtu mimma ja'alakum mustaklafi fi fiye ku imani da Allah da annaba sannan ku ciyar akan abin da khalifanci na sako a kan shi khalifa ba shi bane ka tafi kana kan matsayi wani yanzu ya tsaya matsayi da ka tafi ka bar kaya ba sai wani yanzu ya kwanta kan kayan ba ba shi kenan ba shi ne khalifa amma ina mutane ba sa abin nan zakkan nan yanzu mutane ba yi suke ba amma yanzu ai na ji an ce gwamnati ta fito da wani tsari yanzu in Allah ya ce ka kasa dukiyarka arba'in ka ba da ɗaya ka riƙe talatin na tara kaƙi ka jira gwamnati tana nan ba ka ga kasan da za ta yi ko kuwa ita ka jira ai yanzu mutane yana nan tsarin zai zo ba dan Allah ba ma za ka yi zakar dole za ka za ta zo ta kalli yanayin kasuwancin ka da waye da waye da waye kawai gwargwadon kuɗin da kake juyawa gwargwadon yadda za ta zabtari cewa duk shekara ita kuma dole sai an ba ta fasantar kada ko ka ba ta ko ta rufe shagon shi kenan da ana ta fama da kai zakka ka raba gida arba'in ka ɗauki ɗaya ka bayar ka riƙe talatin da tara mutane ba sa iya eh? wani in yana jura naira biliyan biyar da ya yi tams biliyan biyar sau arba'in ya kasa ta in ya ga kuɗin shi a ganinsa suna da yawa sai ce kai ai gaskiya wannan kuɗi a ɗauki wannan kuɗi da sunan zakka kai jama'a ba zai ba sai ce a kawo mata rela shinkafa shi kenan kai kuma miskini kana zaune ramadan zai shigo ba abin da za a ci an kawo maka an ce buhun shinkafa biyu daga alajuwa ne ka ce allah ya saka da alheri allah ya sa ya gama da duniya lafiya billahi lazi ba zai gama da duniya lafiya wallahi ko ya cire haƙƙin Allah ya bayar a nan ko ya ta haɗuwa da masifa a dukiyarsa sannan ya je lahira ya tarar da bala'i ba kun karanta kissa ashabul janna ba inna balawnahum kama balawna ashabal jannati su aqsamu la yasrimunha musbi suran tsuwa suka yi da Allah suka ce sai sun girbe gona daga cikin abin da sashi ya dinga faɗawa su juna Allah ya da kulanna alaikum duk wani miskini da kuka san babanmu na shigowa gonan nan a taimaka masa to billahi alladhi ka abashi ya shigo wa garo ala hardin qadir wannan mugun nufin fanin yasa Allah ya tura mala'ika ya cinna mu gonar hutafa to mugun nufi na bari su samu dama sai sun hana haƙƙin Allah suka cancanci ukuba sai kai kuma ka kama haƙƙin Allah ka riƙi sai ka ce ba za ma ukuba ba ai yasa gashi nan kake ta ganin fitintunu nan da can nan da can masu kuɗi ba su zauna lafiya ba wanda babu shi ba zai zauna lafiya ba yanzu kaga kamar ni an gane inda yanzu ana zakka ta haƙiƙa ina ruwanka kai da Allah ya baka bai maka bakin ciki ba eh akwai wanda yanzu in aka raba zakka zai iya kawo miliyan goma ne kadai ko kuwa haka sai in ƙara ɗinka sababbin malam malam in sai mota to amma ina yana ganin dan me zai ba ni kuɗi sai sababbin malamalin hawan wata in ci gaba da da'awa ai bari gare ya je gina islamiyya da kuɗin <laughs> ba ka ke ba sai zai gina zakka da kuɗin da kuɗin mutane wani mutum ya bugo min babban mutum ne yace ya halatta ya gina abu kaza da kuɗin zakka na ce a'a illa kama masu kuɗi kuɗin su wallahi in za ka yi irin wannan ka je kai da kuɗinka? ka sai ce to tun da kayi fatawa kai ma barin aiko ma ko fa kaga da na bari an tafi gine wani abu da shi ni ma ba rasa sanya ma kaga kuma dan Allah wani lokaci ba akwai lokacin da gara ka gina masallata ba da ka gina masallaci eh? ko kwa musamman yanzu eh? halin da ake ciki yanzu ku <laughs> to Allah ya kama dace a ah, kana nuna min cewa lokaci ya yi ko bari mu rufe da wani abu akwai profeso muhammad shafi'u wannan shugaban in nan a madadin wannan majalisi namu na matasa da na ɗan fodiyo da masallacin malam kamis almisiri ranar litinin da na abubakar siddiqu ranar laraba da na al'imamu ahmad ranar alhamis da na masjidu ahalul baiti wasu sahaba ranar juma'a a shi professor muhammad shafi'u shine shugaban wannan ma'aikatar da ke nan in kun fita wajen kaduna in bai nan da aka gina ta mutumin kirki ne yana iya ƙoƙarinsa wurin ɗaukar mutanen da suka cancanta a ɗauke su aiki na samu labari yau da safen nan ta hanyar fi'in shi bayan na buga masa waya cewa akwai yaransa ƙarami shekararsa goma sha biyu ko wani abu makamancin wannan yaron ya fita an kama yaron an kashe kuma ba wanda ya san dalilin da ya sa hakan ya faru da a madadin wannan masallaci da wannan mu'assasa muna mika ta'aziyya zuwa gare shi Allah ya ji kansa Allah kuma ya masa rahama Allah ya sa ya huta Allah kuma ya bashi hakurin rashi don tsarkin sunayensa inda ya tafi Allah subhanahu wata'ala ya sa ya fi inda ya bari wanda kuma suka yi wannan aiki Allah maɗaukakin sarki ya isar masa da duk abin da ya cancanta ya isar masa a kan shi Allah kuma ya tsare mu ya tsare mutuncin mu wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh